hello ina ne har yanzu ok to ga zuwa ai na fito na salamu alaikum habibiya sahiba kai kuma fa kuma aminiya ya kai yaya ke ina ta turo miki sako a wasu, ina ta turo miki sako a tiktok ina tatturo miki sako a facebook ina son ki ina son ki ina son ki ki bani amsa haka ake rayuwa A'a na ga ikon Allah to na ce ba na son ka ba na son ka wai dole ne an taɓa yin soyayya dole ke ka ce ba son ka sai ka haƙura mana malam gaskiyar lamari kin ci mutuncin ƙauna kin ci mutuncin soyayya kamar ni santalelin abin na san kowa kin wanda ya sa diri iya diri na furta da baki nan ce ina son ki ce zaki ce ba kya so na sai kin so ni ko kina so ko ba kya so ke ko kin shirya ko baki shirya ba sai kin so ni sai kin aure ni oh, Allah mai iko to ina durin ai ni ban ga komai ba wallahi ban ga komai ba ki gani ba au a haka durin yake yi mana ki gani ba diri iya diri sura iya sura wallahi yaya Wani irin ka kawo lefe? Na ce ba na son kawai baka ji bane ko akan kunnen ka ka zauna. Da Allah malam dakata ka gani unguwa zan je kurin ka bani hanya na wuce. Ke zan je kin gaya ku ɗan ku fa. Innan ku na tura mata abubuwan arziki kuma ta karba kuma ta ce za ta bani ke kuma ke ce ba suna ke ko kin shirya akwai yan boka akwai yan bore akwai yan tsibbu akwai yan tsafi ko kin shirya ko baki shirya ba sai kin so ni kuma sai kin aure kuma sai kin haihu To barka ji. Sai kin haihu. To barka ji in gaya ma mm. Allah ba ka bace ni da Allah ka in dogara kai ka san wasu yan boka da subbu da safi ni duk ban san su ba. Can ku je ku watse da ka bata kuɗin ta ansa sai ka je ka same ta nemo ta baka amma ba da ni ba. Ba ni kuɗin da na baya in nan ku. Au. Ni ka ba Ki ni kuɗin da na baya in nan. Ni ka ba kudin na. Ki bani kuɗin da na baya in nan ku ta karɓa ta ce za ta aura min ki. Ka ga can ka watsa muku ni ka je. Ke wallahi zan bar da ki ke. au kika kulle gidan kika kulle gidan agwa sai kin so ni ina nan inna ta kuma moni. da ta ci min kuɗi ta ɗaki ma lashimoni ce ta ci kuɗi na na faɗa ina nan wallahi he Laluwaye ƙauna. aya aya mai nono aya aya ga mai nono kilishi mai namijin sautin da ke saka 'yan mata buɗa dai ana biki ba mu lallai akwai aikin ganda mu babu mu a fagen tsada idan kawai dai kina hadda ki zo ta nan duk mututure alhusan ya bugan sautin aya aya ayyirri ayyirri 'yan jami da zagi kayo nishaɗi nake ji na tuna yarinta wallahi ga rana ban gane ba babur kake sayarwa ke ba ta sin ce no garage ba na je gidan ku kin wulakanta ni kin tozarta ni ai billahi azim kin taro mat how iri-iri kala-kala na dinga miki ke shi kenan wallahi sai yanzu ma ba zan baki haka ba sai ne miki haushi irin na kare me wan wan wan wan wan wan Allah malam dakata wai tukunna ma in tambaye ka wai tukunna ba cewa kai kana so na ba wai menene soyayya kana so ana son ka ko to kana so na na ce ba na son ka dole ne ka hakura mana dube ka fa me kake da shi wadda zan so ka tukunna wai tukunna ma kai namiji ne ko kuma mace shafa ki ji baki gani da dandan dandan ba sai ki shafa ki ji ki tabbatar da cewa waye ni yawwa ke ana son ki ana son ki kin yi zubin yar duniya ga ki na karman mutiya a tsaye dan an ce ana son ki dan Allah jibi ke fa ba yarinya bace ba tsohuwa ce cus ne kafar ki da faso kai Allah na gode maka yaƙe kike wallahi yaƙe kike yi to akan me zan yaƙi magana ka ce zar sani na yaƙi ai kai har yanzu ba kai matsayin wanda zai yi maganar da zai sa na ji ciwo a raina ba barantana ma ka ce yaƙe nake na fa gaya ma ka fita harka na idan ba ka son na ma arma rashin mutunci a unguwan nan ka daina zuwa kofar gidanmu ita can da za karɓa kuɗin ka na gaya ma ka je ka anshi kuɗin ka can kuwa tsini ka daina saka na harkar ke dalla malamin sun kogin ciki mun san wace ce ke kayan ne yan gwanjan da suke kike tsawainiya da su a jikinki jakan nan babanki ya sai miki ita ne ba ni na kawo babanki ta baki ba ba ni jakata tunda baki da hurumi da jakarki ba ni jakata dalla malama saurara ba fa tsoron ki ki tunani sai mu damba da ke a wajen nan sai mu damba da ke a wajen nan cin mutuncin ki ta taki wace ke da ke da yana ta kuma ba ta wallahi mun ka ci mun mutunci in ga ba jaka ce ga nan kuma na ce ba zan ba zan tana da karfi ka kwata doka eh, eh ne min ido zaki ke tijara ce eh sai ka duba ka gani zaki bazban nan ko sai ko sai ne miki kutufo sai ne miki zuwa daya kika ce ke yar iska ce da ki tsaya ni abu kunya gaba na bashi ba baya ba to nan ki nake ji eh giya yar ta sha yan kwalita baba taki ma kwalita take na he wash ga wuri ga waina sansanin manazarta a na hausa tv kar a bar ku a baya ce ta gudana zo ka tallata kanka kuma ka baji hajar abin da ke ruhinka tambaya da su'ali muna da girman fili zo ka tallata hajar abin da ke ruhinka ga wuri ga waina filin mazan da mata fili da masu fahimta gami masu nazarta ga wuri ga waina ga wuri ga waina ga wuri ga waina ga wuri ga waina